kai wai kana yana shafiu bi? a ah, wallahi na tuna na ma tuna fa wallahi zan yi maganin dan tunda shi ya ce shi kadayayye ne shi ba dama ya ga ana cin abinci shi ya ga abincin da ya bari eh wallahi zan yi maganin sa dama akwai maganin nan da aka bani na gudawa shi zan sa a cikin abincin nan Allah ai yau zan yi maganin sa tabbijin bari ma kira shi a waya ina ma wayar tawa take yi Hello? Alaikum sa, Iro ya aka yi nan? Kai kana ina ne? Wallahi ina nan gefen titi ina ta raba ido ko za mu samu na banza. Ka san mu ji ina banza take muna gurin. an kawo abinci gashi nan daga gidan biki gashi nan abinci kaca-kaca shi ne ya ce bari in kira ka hama dai kai war uba ga nan zuwa ko ta mele si tabdi dan Abi abincin da aka kawo ha ba dan tani kai ina ci jiran ka abinci ya samu kai ya kawo abinci da gidan biki ha ba ha ba mutum na kai ka san na samu ka samu ai ha ba Ina gama na. ba ni na gama ai kai baka ga ta labari ha ba ni na gama da labarin na wai. Ni duka labarin ko. A ba duka naka ne ko mutum na tire kawai. Wai dalla wai kai kai wai to mana dalla ban gama ba ka zo ka sani an gaba dalla ka zo ka da eh ka zo ka sani an da ka sani da fito ban gama ba dalla me ne ne eh me ina yawwa haba ko kaifa haba ko